haka yake sashen hausa na murya amurka ne ke magana daga nan birnin washington dc masu saurari assalamu alaikum barkama da wannan lokaci alheri grace abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar lahadi Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin 'yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin 'yan jarida sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya yanzu kuma ga zara aminu fage da shirin dandalin 'yan jarida. ya jarida. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin 'yan jarida. Sunana Zahra Aminu Fage. A cikin shirin dandalin 'yan jarida na wannan makon za mu duba batun kalubale da 'yan jarida ke fuskanta a jamhuriyar Kamaru inda a cikin makon da ya gabata hukumomi a kasar suka sanar da rasuwar wani dan jarida wanda ya kwashe kusan watanni tara a kulla a kurkuku da ke birnin Yawunde. Shi dai dan jaridan mai suna Samuel Wazizi dan asalin bangaren 'yan awari ne na kasar wanda hukumomin tsaron kasar suka zarge shi da cewa cewa yana da haɗin baki da masu tayar da ƙayar baya wajen basu labaru na sirri. wakilin muryar amurka da ke jamhuriyar kamaru ya haɗa mana cikakken rahoto na musamman akan faruwar lamarin wadisi an danke shi ne tun ranar biyu ga watan Agusta shekara ta dubu biyu da goma sha tara ta bara an da ake yi masa shari'a a kotun sojoji na kasar da ke birnin Yawunde kakakin hukumar tsaro na kasar Kamaru shine ya bayyana cewa Samuel Wazizi ya rasu tun ranar sha bakwai ga watan Agusta dubu biyu da goma sha tara amma sabila da halin bincike da ake yi masa na kwakwaf shi sa ba su sanar da rasuwan dan jaridar ba. Zakari Sa'adu dan jarida ne a kasar jamhuriyar Kamaru ga abin da ya labarta mini. Tun ranar wato ta biyu ga watan Agustan shekarar bara wato 2019 aka tura wa eh, Samuel Wasizi eh, Sammaci ana bukatarsa a nan wato ofishin 'yan sanda a nan buya ya san macin da ya amsa ba ma tare da lawasar da yake bai san menene da takamaimai ake kiransa ba sai da ya zo wannan wajen ne aka ce kai ne wane kaza ya ce eh ni ne sai aka nuna masa hoton sa a cikin akan akan wato wayar salula na hannu ya ce eh babu shakka ni ne to shi aka ce wai to mu a nan ba za ka koma gida ba za a je ka to tun daga wani lokacin ne shi kansa muka da muka samu labari ya yi tunanin cewa eh wannan macin da aka tura masa da akwai abin da yake kasa yanda ya yi lauyansa bayani a waya yayin da ya kira lauyan domin ya kira lauyan nan take ya ce ma lauya gashi nan fa an kama ne lauyan ya ce oke babu laifi yana zuwa lauyan yayin da ya zo ma ya samu shi wannan samir wazizi an riga an aje shi na kurkuku bai ma bai ma gansa ma lauyan in ma san da aka fatattake shi a wannan eh, ofishin yan sandan abin da ba daidai bane baya ga kuma sau yan kwanaki kaɗan wato ranar shida zuwa bakwai ga watan augusta na 2019 aka ɗauke shi aka kai shi Yawunde a ainihin barikin sojoji na Yawunde na aka aje shi a can aka yi musu wasu tambayoyi domin ya ba su bayanai kan abin da yake shigewa. To sai ranar goma sha bakwai ga watan augusta yadda ofishin yadda kakakin ofishin tsaron kasar Kamaru yake bayani yake bayanin cewa ranar goma sha bakwai ga watan augusta ya ya sheka barzau sakamakon wato rashin lafiya. To idan kuka duba waɗannan bayanan da kuma ainihin bayanan bayanin da lauyoyi suka yi da kuma bayanin da iyalansa suka yi domin tun da aka kama shi babu wani lauyansa da ya zanta da shi an ce za a yi zaman kotu a buya an yi zaman kotu amma ba a gurfanar da samir wazizi a gaban wannan kotun ba kuma lauyoyinsa ba su gan shi ba sun samu labarin cewa ana tuhumarsa da taimaka wa 'yan aware da kuma yada wato yada 'yan aware da kuma taimaka musu ta bangaren ainihin wato ba su damar yin hare-hare a wasu wurare kuma da ta'addanci a ciki to duk waɗannan laifukan da ake tumarsa da shi ai kamata a ce an gufa da shi a gaban kotu domin amsa laifukansa shi kan shi yana nan tun daga wani lokacin ma iyalansa ma ba su suka ba su ji duriyar ainihin samir wazizi ba ahmad abba shi ma dan jarida ne yana daga cikin yan jaridun da suka riske kansu a hannun jami'an tsaron kasar jamhuriyar kamaru har ma kotun sojoji na kasar sun yanke masa daurin rai da rai a kasar kamaru eh zan iya cewa kasar kamaru na ɗaya daga cikin kasashe da ke gallazawa 'yan jaridu ko ma tauye musu hakokinsu domin ita kungiyar kare hakkin 'yan jaridu ta duniya rsf ai ta sanya kamaru a na 134 cikin kasashe 180 na duniya yayin da ita ma cpj da ke kare hakkin 'yan jaridun ta tabbatar da cewa akwai 'yan jaridu bakwai da yanzu aka ke tsare a kurkuku daban-daban a kasar kamaru wanda aka tsare su kan ayyukansu da suke yi batun gallaza 'yan jaridu kuma kai ma ka sani kamaru na gallaza 'yan jaridu musamman idan kace za ka tabbatar da aikin ka yi cikin sai hanci da gaskiya da daidaito to za ka shiga matsala musamman ni yadda na samu kaina an tsare ni an wulakanta ni an ci zarafina an yi min ba abin da ban gani ba na toye hakkina wato kamar yadda kake gani yadda aka kama eh, wazizi yanzu ni ai Allah ne min gyadar doguwa na samu kaina a waje ai niyan da aka yi ni ma kashe nin ake so a yi tun da lokacin da aka ɓoye ni watanni uku sai ni na san irin abubuwan da na gani to don haka ba kowa bane zai iya jure irin wato gwale-gwale na tozarwa da su hukumomi ke yi ko da ba su yi niyan kashe shi ba don haka ni ina da tabbacin cewa wulakanci da tozartarwa da cin zarafi duka da sauransu ne ya kashe shi bawan Allah nan Samuel waziri. Bashir Ladan nan jarida ne mai zaman kansa. A mamma wal garba alal haƙiƙa mutuwar wannan bawan Allah waziri dan jarida ya dawo kwanci ta bayyano da tambayoyi da ake musamman kan yancin yan jaridu a kasar Kamaru. Wanda ya san wannan kasar baya ya san cewa lallai an yi yaƙi sosai eh, a shekaru eh, wato a shekara ta dubu biyu da ɗari tara da casa'in lokacin da ake yaƙin demokuraɗiyya wato an ka nasara sosai domin samo 'yancin eh, 'yan jaridu to har ila yau ne kamar daga cikin kasashen da eh, suka fi yawan gidajen jarida musamman ko mujallar rubutattu ko ko gidan radio ko gidan talabijin eh, a cikin nahiyar afirka amma kuwa wannan bai katse cewa lallai idan dan jarida ya aikata abin da gwamnati ita take ganin kamar cewa ya zama goyon bayan ta'addanci ko kuwa wani abin da zai iya kawo tarzoma a cikin ƙasa gwamnati takan kama 'yan jaridu domin bincike har ta gano ina gaskiyan zance yake akwai da yawa da aka kama aka zo aka bar su eh, muna sani dai da ah, kaman eh, ita yar jaridan gidan talabijin na equinox da aka taba kamawa shekaru biyu baya can kan maganan yan ambazoniya to amma an sake ta da yake an yi bincike an ga cewa ba ta da masaniya a ciki to shi wannan wazizi kuma mm, ba a gama bincike ba amma kuwa yana kama gidan yari kaga har ajali kuma ya zo to wannan abu ya zama babban wato masifa za mu mu ce a nan cikin ƙasa to yanzu dai 'yan jarida da yawa suna ƙoƙari wurin eh, wato neman su kwato 'yancin su yadda ya kamata ko su kwato 'yancin ga baki ɗaya amma kuwa yin haka in zai dan wuya tun da ya zama cewa ƙasa ƙasa ce a yanzu haka da take cikin hali na kakanikaye yadda a shashin eh, wato kudu maso yammaci da gabas maso yammacin wannan eh, ƙasa kamaru mun san cewa akwai batun ta'addanci na 'yan ambazoniya can arewan kamaru kamaru kuma maganan boko haram har ila yau dai bai kare ga baki daya ba don haka a wannan lokacin kam cewa za a kwato yancin baki daya a gaskiya zai wuya sai dai kuma a ci gaba dai da kokartawa muhammad babalala shi ma dan jarida ne a kasar ta kamaru ya mini karin haske kan yadda gwamnatin kasar take kawo tseko ga yan jaridu a faɗin kasar jamhuriyar kamaru baki ɗaya hakikanin gaskiya dai aikin jarida a nan kamaru na tattare da haɗari da gaske musamman ma idan dan jaridan ya zama mai zaman kanshi ne ko kuma mai yi wa wata kafar eh, sada labaru na kasar waje aiki to a nan kaga za a samu bambancin ra'ayi tsakanin wannan dan jaridan din da ra'ayin gwamnati to a nan ne tangar fa take samu ta wato ta zau da farko eh, za ka ga cewa duk wani ɗan jarida da yake so ya yi aikin shi kamar yadda yake bukata to ka san wannan ba zai wa faranta wannan ba zai faranta wa gwamnati ba saboda menene eh, gwamnati shi wannan dan jaridar zai samu ya tono abin da ita gwamnati take sakaiwa musamman kamar ta bangaren kasawanta game da wasu abubuwa ko kuma wasu akwai wasu sirrin da take ɓoyewa to kaga wannan ɗan jaridan shi zai tono ya faɗa saboda menene ya gamsar da masu sauraro ba ya bada labari bangare ɗaya ba asali ma dai wannan halin da 'yan jarida suka shiga musamman eh, ya kunno kai ne tun lokacin da kamaru ta fara shiga fagen yaƙi da ƙungiyar boko haram eh, baya ga haka kuma ga masu fafutuka na renon ingila a nan to kaga wannan babban rikici ne da yake bukata eh, jami'an tsaro su shiga ciki saboda menene su kare ƙasa. sauraro a nan shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako zai dasa aya sai kuma wani makon mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin wakilin murya Amurka na jamhuriyar Kamaru Muhammad Awal Garba. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A gaida Zara har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimakin shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. tsaya tsaya ka ji mana magana ce mai kyau eh ka fahimce ni ka fahimce ni eh to shine to shine to da ka bari na maka tambaya bari to bari mu to bismillah to yanzu alaga ta mana ah, a me zaka a ah, daya mu je alaga dan Allah mana ah, mana albani ni ina ce za mu fahimci juna kuna malaman addini ina ce tunda kuna malaman addini za ku tsaya ku saurare To jama'a ku da wannan lokaci mu da sa domin da ku a wannan shiri na tsaka mai wuya. Yau ne muke kawo muku shiri na ƙarshe na tattauna da muka yi kwanaki muna yi game da batun sha'anin bara ko kuma almajiranci a arewacin Najeriya. Yau za mu yi magana game da bukatar da wasu suke gana akwai ta na cewa duk wanda ya kawo ɗansa wurin malami domin ya koyar da shi to ya zo wa malamin da wani abu a hannunsa kar a yaran su kaɗai kan titi suna tambili. sannan kuma wasu sun ce wai ba za ka iya koyar da alkurani da ali ba wato chok kamar da ake a makarantun boko haka ne to wannan suna cikin abubuwan da za ku ji a wannan shiri na ƙarshe wanda kuma ba ta da bata lokaci ba zan hannun taku ga shi isa lan ikare da su malaman inda yau za a fara da magana cewa ai ba a najeriya kaɗai ake bara ba idan uba ba zai iya ɗaukan nauyi ba don allah ya ce waye ku an fusa kuma wa ahlikum naran ku tashi ku kare kanku da iyalanku daga wuta dole uba bai zama uba mafi karanci malamai suka ce sai ya samu abu bakwai mafi karanci kenan ko shida wasu sun faɗi abin da ya fi haka dole in za ka ya'ya ka nema ma 'ya'yanka uwa ta gari dole ka kyautata sunan ɗanka dole dole ka kyautata mai suna dole ka sama ma ɗanka sakan dole ka sama ka kiyaye ma ɗanka sa dole ka bashi abinci dole ka bashi abin sha dole ko ka ko ka so ka koya mushi ilimi wannan shine mas'uliya ta uba Ah, eh, Sheikh Halilu Maraya um, malam yana magana cewa wannan abu da ake to fasali ake so a canza wanda irin matsalolin da ake samu za a wuce su na irin kaga dai ya buga misali yanzu ana maganar akwai mahaifin da yakan turo wannan da almajiranci ya ce kamar inda ya buga misali har da suna baban ne ke neman a kai mai wani abu kana ganin irin waɗannan ko za su yadda ma ai wancan kuskure ma da kai kake magana a yi amfani da ita tunda an yi a baya an ci nasara ko an yi a baya an ci nasara tun daga miladiya 1086 har zuwa miladiya 903 lokacin abubuwan da ake kira yanzu masarautun gargajiya suna da iko su suke sa ido a yadda almajirci yake gudana aka zo aka rushe su aka ce ba su da wani aiki su tsarin mulkin najeriya bai ma kula da su balle ya ba su aiki duk wannan abin ya faru ne akan rashin doka in akwai doka aka kafa cewa misali duk wannan matsaloli na bara duk wannan matsaloli na bara da ake ganin yaran nan suna yi idan aka ce to yaro ba za a ɗauke shi a wannan makaranta ta arama ba sai sai baban shi ya aja kaza duk wanda ya saba wannan ka'ida ya ɗauka a hukunta shi dole mutane su bi doka tunda an yi a baya an gani wato babban abu shine kamar yadda ɗazu na faɗa cewa ya kamata ne duk abin da za a yi a yi shi a bisa tsarin dokar da mutum ya rantse ya ce zai kare ta wannan ne sannan kuma bayan haka kai ka fara a gani ba makarantun su aramomi ba a'a kai naka makarantun da ke karkashin ka ya abubuwa ke gudana baka iya naka ba ma balle ka hada da na wasu wannan shi ne. babban abu shine tsarin nan da na faɗa a kafa doka momi su ci gaba da gudanar da karatunsu kuma ya zama na tun da doka ne a ƙasa ɗan shekara shida zuwa goma sha biyar dole ne ya samu ilimi na bai ɗaya ɗin na Na firamare da na ƙaramar sakandare shekara tara kenan da ka a sa doka a ce duk wanda bai sa ɗan shi ba a yi hukunci a gani a fara hukunta su ba su yi ba za ka ga cewa babu shakka wanda da bai yi dole yanzu ya bi doka don har ga tawalan kasan kasan akwai iyayen da har yanzu ma ba yadda ma da magana boko ma su yadda a saka musu abin an ce doka lokacin da basu su yadda da shi ba kamar a lokutan baya ba doka bane amma yanzu dan haka ne ma aka kafa hukuma ta ubec a matakin tarayya a jihohi aka kafa hukumomi na subec suna da ka'idojinsu an yi dokoki a kai ina fata an gane wato in aka yi doka shi uba zai fahimci gata ake so a yi masa yanzu dan an ka abu ka ce baka yadda ba sai a shi kenan sai a kyale yanzu mutum in ya karye ko ya targade ana mai gyaran targade yana ihu sai a bari amma ka lura kamata a yi shek maraya ka lura da maganar nan da ah, shek albani ya yi na cewa da yawa ana ganin wasu iyayen musamman a kasashen hausa sun haifi 'ya'yan sun fi karfin su shi yasa suke kokari su rage su hanya wato nan abin da ya kamata shi ya san su ko ba gaskiya ba sau da shi za a tambaya cewa su waye suka haifi 'ya'ya suka kasa ɗaukar ɗawainiyarsu kuma ko sun kasa ɗaukar ɗawainiyarsu kana aiki an kore ka kayi rumfa an rushe to ya za ka iya ɗaukar ɗawainiyar 'ya'yan yanzu dole su ɗau ƙoƙo sau da ka gwamnatoci da yawa sun taimaka wajen wannan ka kora ma'aikata fiye da dubu hamsin ba ka biya su haƙƙinsu ba dole su bara ina fata an gane sau da ka fito da tsarin kawar da talauci in har ya zama na za a sallami ma'aikaci to kan a sallame shi a tanaji haƙƙin shi a bashi kaga zai je kasuwanci ci gaba da kula da 'ya'yansa kuma in yayi rumfaka a rushe harga tuwalan eh, in ka duba ila za a ce a ini yanayi na tsananin ah, wato dagewa da wasu iyaye suke da ita akan tsarin nan na karatun allo wanda ya sha bamban da irin tsarin da kake so a yi na kwaskwarima wanda kuma su kila in ba wancan din aka yi ba ba za su yi ba kana jin tunanin ko anya ba maganar ma hakura da almajirancin nan kamar inda su albani suke kokari shine mafi alaba a hakura an san ba wani sharda in an hakura ina fata in aka ce a daina irin wannan tsarin shi tsarin nan na karatu na alkur'ani nan da ake na tsangayoyi hadafin shi shine mutum ya kai ga haddace alkur'ani ma yana rubutawa in ka ba shi takardu farare da tawada da alkalami zai rinar da takardun ya mayar da su alkur'ani amma wannan tsarin na chalk da suke so a kawo har yanzu ba ɗalibi wanda ya karatun chalk wanda ya iya rubuta ƙur'ani. babu shi wato kana nufin in ba karatun allo ba alkur'anin ba zai rubutu ba rubutu ba tsarin chalk tsarin chalk a ce da shi za a koyar da allo to ina mai tabbatar maka wata ran za a nemo alkur'ani bugun hannu babu shi amma ana magana eh, a alkatuwala a islamiyoyi ana ta haddace alkur'anin nan ana hadda tafsirai ana ta haddace alkur'ani bayan an yi walimar bayan wata shida neme su ka ji zaka ji ba tilawar ina fatan gane ana yi ne waɗannan yawanci don su haddace saboda wani dalili amma wannan shi ana horar da shi ne ya haddace alkur'anin bai yi ilimin nahau ba amma yanzu kana jan wata aya gurin da yake suna kaza ya kamata ya zama marfu'i sai ka mai da shi mansubi ko majaruri zai gyara maka amma kuma bai na hau ba sannan ka bashi takardu ya rina ya mayar da su alkur'ani sai tsarin nan har yanzu a tsarin islamiyya a ƙasar nan ba ta samar da marubucin alkur'ani ko ɗaya ba malam an daɗe ana tattauna magana almajiranci a Najeriya ba ma wai magana zuwa gwamnatoci ba tun kusan kafin dawo wannan jamhuriyar da muke ciki har wasu suka fara ganin saboda yadda ake ta jagwalgwala maganan nan ya kamata a kawo ta ƙarshe da za a baka ce ka bada shawara me za a yi a kawo ƙarshen maganan nan ta mutu ta bar bakin mutane kowa ya kama wani uzurin wato da za a yi da za a yi ka kace waiwaye dan tafiya akwai lokacin da rashin ilimi na makiyaya 'ya'yan makiyaya ya damu ƙasar nan me aka yi sai aka yi hukuma ta musamman ta kula da ilimin makiyaya to yanzu wannan ga abubuwan da ke damun hukuma da sai ta hukuma ta musamman wacce za ta rika kula da ilimin abin da ya shafi karatun tsangaya ya buga misali da makarantar yan bayas ita yan bayas tana kula ne da harkokin karantar da larabci da kuma darussan addinin musulunci ina nufin ƙur'anin zalla ai su karatun tsangaya karatu ne na alkur'ani zalla wata hukuma akan tsangaya yawwa hukuma ce wannan wadda yake za ta rika kula da tsarin yadda za a kai ga karatun alkur'anin a samu natijar da ake bukata ba tare da abubuwan da ke damun ita gwamnatin ba amma yan bayas da sauransu wanda gwamnatocin baya suka kafa an kafa ne domin kula da harshen larabci da kuma darsa na addinin islama shi ko wannan karatun tsangaya abinda ake a wurin tsabagen karatun alkur'ani don a tsara alkur'ani allah ne ce ina nanu zanna zikira wa ina lahu lahafizun lalle mu ne muka saukar da wannan alkur'ani ko mu ne za mu tsare shi suwaye za su tsare alkur'anin asbabu Allah ne zai tsare amma dalilai su waye waɗannan mahaddata marubuta alƙur'anin yau in aka daina wannan karatun wata ran za a nemi alkur'anin a rasa in bugun inji ne inji yana iya buga ya tsallake wasu aya ko da gangan ko a kuskure amma yanzu aran ma kana kawo mai aya ko ka kawo ƙur'ani wanda yana duba zai ce nan babu kaza to wannan ake so a kawar don a cuci addini. ya kuke ganin za a kawo ƙarshen tattauna maganan nan ta yadda kila za a ce ta zama akwai tsokaci da nake so in yi ma dan uwa kusan gaba ya a tsaya ka ji mana magana ce mai kyau eh kafancin eh, ne yayi to shine to shine to da ka bari na maka tambaya bari to bari mu to bismillah to yanzu alaga ta mana ah, a me za ka a ah, tsaya mu je alaga dan Allah mana mana albani ni ina ce za mu fahimci juna kuna malaman addini ina ce tunda kuna malaman addini za ku daya ku saurare bismillah mana muna jinka me za ka ce za na farko maganar cewa da yake yi cewa ba wanda yake haddace qur'ani ko ya rubuta shi in dai ba da allo ba wannan kuskure ne kuskure ne ina zuwa haddan da rubutun duka rubutu ya shi ne zan bashi ya haƙuri mana ya haƙuri in gaya maka na farko kwanan nan ba a daɗe ba ba a yi wata biyar ba ka je kai ka tambaya shi ma ya tambaya akwai dr sa'id yunus ɗaya ne daga cikin malamanmu na alƙur'ani ni na yi karatu a wajen shi yana da makaranta da ake ce ma rauda rauda tulfurkan akwai ɗalibai 'yan jami'a ne kuma masu haddan ƙur'ani sama da mutum ashirin suka haddace alƙur'ani kuma suka rubuta ina zuwa kai haƙuri ina zuwa da Allah ka rubuta ina zuwa na farko kenan na biyu ƙasan masar ba wai mutumin da zai zauna nan yana ina maganan masu ilimin duniya ne suka ba su dama su zo su ƙara musu kwas na wata biyu kuma suka ba su certificate so magana cewa ba a rubuta ƙur'ani in mutum ya karatun cewa ba gaskiya ba ne one number two abin da nake so ka gane tunda kai kila ba harkar ƙur'ani kake yi ba akwai su ko yaron mu da bana ina zuwa ina ba da dalili ina da dalili ne ina so in baka ina so in magana mana albani da da eh kaya hakuri mana ah, ah, na tsaya ka ji ah, mana a tsaya ka ji a a da dan Allah albani ka gani dan Allah ku yi hakuri To ma da to juma duka duka nan muka zo karshen wannan tattaunawa ta kwanaki da muka yi muna yi kan batun bala da almajiranci a Najeriya musamman kuma arewacin Najeriya muna fatar an samu abin da aka amfana a ciki. Muna godiya ga su malaman da suka yi wannan tattaunawa din wato Sheikh Halilu Maraya da kuma Sheikh Jamilu Albani da kuma musamman shi wakilin namu Isa Lawan Ekare da ya ɗauko mana wannan muhawara da can Kaduna ya kuma na ita. Daga Washington DC ne ne Aliyu Mustafa Sokoto nake mana kyakkyawa fata ta alheri sai an jima. madalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen mu baki ɗaya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon najeriya niger da kamaru karfe uku agogon ghana yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da solomon abo da ya hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.